a yayin ganawa da manema labarai a dutse alhaji sanalami ya kuma ya bawa janar muhammadu buhari saboda kalaman dattako da suka fito daga bakin shugaba mai jiran gado Abdullahi an yi zaɓe gama lafiya kalau kuma shugaban ƙasar najeriya jonathan ya yi karamci da shi ma yadda cewa ya faɗi bai buhari murna domin abin ya taimaka kwarai wajen kawo ainihin zaman lafiya da kwanciyar hankali da mutane shi ko buhari shi ma ga shi ma ya jawo mai kin gaske saboda haka da wadda magana shine kullum magana kasa ake magana Najeriya ake magana Najeriya Najeriya Najeriya alhamdulillah wannan tsaye mun haye shi kuma na Najeriya fitan alheri gwamnan na jigawa ya ce ɗaya daga cikin abubuwan da suka kaifafa siratsin da najeriya ta tsallake su ne zafafan kalamai da suka rinka fitowa daga bakunan masu neman madafin iko a yayin yakin neman zaɓe an samu wato maganganu masu zafi mafi yancin zakariya ina ganin wani abu ne yake nan gaba zai zo zama wani kalubale ga shugabancin najeriya to na fatan manyan najeriya ta kowane bangaren siyasa ta kowane bangaren addini ta kowane bangaren jinsi na yare a ga cewa shin ya za'a ne a ga cewa da'ar mu ta afirka da'ar mu ta yan najeriya daban-daban mun dawo ta kan matsayin sanin abubuwan da ke na ya kamata a samu abu kamar da'a da sanin girman hakki da wasu baka. sai dai duk da haka alhaji sulalami ɗo ya bayyana fatan cewa al'amura za su kyautata da za su kai ga karfafa demokradiyyar najeriya ta miƙe sosai rayuwa ta mulkin farko na shekara sha shida a yanayin ƙasa kamar digon ruwan a cikin teku to amma dai a hankali hankali a hankali hankali abubuwa suna sakewa lokaci zai sa abubuwan su gyaru ko da amerika fa sun shekara jin ɗari biyu suna suna mulkin su demokradiyya fa sau da kawasu abubuwa din na siyasa suna neman wato haƙuri da sadaukarwa da kuma ainihin rashin tsoro akan faɗin gaskiya haka zalika gwamnan na jigawa ya ce nasarar gwamnatin da janar buhari zai kafa ta dogara ne ka cokan akan irin gudunmawar da 'yan najeriya za su bayar wannan ce zaɓe da buhari ce zaɓe ne ke an gina shi akan abin da yake wato ma'ana toll order a 'yan najeriya suna cikin mai na fushi suna cikin yana cewa ana zalunci ta ko'ina to na so gane 'yan najeriya ta gaske magana shine buhari baya da wannan matsayin da yake zai maganin komai a najeriya dole 'yan najeriya sun ba shi gudunmuwa farko ku ta hakuri ta hakuri domin ɗan jihar da Allah dan Najeriya shine shi yana son sha yanzu magani yanzu ba da shi zaɓe yau gobe shi kenan komai lafiya kalau ya zo ya yi shirmansa yana murna kama ya je ya yi zolaya ya huta to yana ganin shi kenan kuma ya tabbata to ganin cewa idan an gama wannan zole zolen da wannan murnar da wannan abu da ka to akwai kuma ainihin fuskantar shugabanci a najeriya wanda yake na 'yan najeriya ga baki daya a haka na 'yan najeriya ga baki daya buhari ba shugabansu musulmi ne ko na kirista ko na fulani ko hausa ko na angas shi kasar najeriya da aka dole a gani cewa idan da so nasara to wasu abin da ake yi na gadan gadan irin abin na fito irin annabancin nan dole sai an danne su domin kar a sa sauran kabilu su fushi wajibi ne wannan dole an so isa nasara kuma wadda shi na masu watan alheri amma dai ya da yake kasu wallahi ina ni wallahi na tausaya masa domin na san burin ɗan Najeriya sha yanzu magani yanzu ba ma irin yaran mu na arewa da kuma yadda ya gina su da kuma rashin akwai su saboda haka dole ya fito tun farko ya cewa ya fito abin da ke zai sa a gane cewa akwai fa aiki a gaba alhaji silalami da kenan gwamnan jihar jigawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a najeriya